ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta aston villa ta dakatar da gabriel agbalahun dan wasan gaba biyu bayan rahoton zargi da wata jarida ta wallafa cewa ya shaƙi hodar iblis a wajen wani biki da ya halarta a ranar da ƙungiyarsa ta aston villa ta samu kuma baya a gasar premier league agbalahun ɗan shekaru 29 da abokansa sun halarci wani biki ne bayan da manchester united ta nakaɗa wa ƙungiyarsa ta aston villa kashi da ci ɗaya da babu wanda ya yi sanadiyar koma bayan da ƙungiyar ta samu ƙungiyar ta ce ta dakatar da ɗan wasanta wato agbalahan wanda ya fi kowane daɗewa har sai an kammala bincike na cikin gida Asan Bila ta kara da cewa ba za ta sake cewa uffan ba a kan wannan batu sai har an samu kammala wannan bincike da ake yi